Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci yanzu ma Binta Esther ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 14 ga watan Oktoba. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa a Najeriya masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyi daban-daban bayan da hukumomin kasar suka rusa rundunar 'yan sanda ta SAS da ke yaƙi da masu fashi da makami. Aka kuma kafa wata runduna ta musamman da ake kira SWAT. Muna tafi da ƙarin bayani nan gaba. Za kuma ku ji gwamnatin Amurka ta tallafa wa iyalan sojojin da ambaliyar ruwa ta haddasa wa barna a jamhuriyar Nijar. Za kuma mu kawo maku labaran wasanni daga Ghana. amma yanzu dai bari mu fara da labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Yayin da aka soke muhawarar 'yan takara da aka shirya yi gobe Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su yi wani taron amsa tambayoyin masu kada kuri'a maimakon muhawarar. Gidan talabijin ɗin NBC ya faɗa a yau Laraba cewa zai nuna taron a gobe Alhamis da karfe 8 na dare. Inda Trump zai fuskanci masu kada kuri'a a birnin Miami da ke jihar Florida. Dama kuma gidan talabijin ɗin ABC ya riga ya shirya yin irin taron da Biden a daidai wannan lokacin a birnin Philadelphia da ke jihar Pennsylvania. Florida da Pennsylvania dai muhimman jihohi ne ga 'yan takarar a fafatawar zaben na ranar uku ga watan Nuwamba. Yawan masu kada kuri'a da za su kalli taron amsa tambayoyin ta talabijin ta yiwu ya nuna ko masu kada kuri'ar sun fi son ɗan takara ɗaya fiye da ɗayan yayin da ya rage ƙasa da makonni uku kafin ranar zaɓe. Amy Coney Barrett wadda shugaba Donald Trump ya zaɓa don zama mai shari'a a kotun kolin Amurka. Ta koma majalisar dokokin kasar a yau Laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i sha biyu da aka yi da ita a jiya Talata. inda ta ƙi ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci a kan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun ƙasar. Barrett ta faɗawa wa kwamitin shari'ar majalisar dattawan da ke zama amincewa da ita cewa ra'ayinta da addininta ba za su taka rawa wajen yadda za ta yanke hukunci a shari'a ba. Barrett a tambayoyin da 'yan Republican biyu suka yi mata da farko, wato shugaban kwamitin Sanata Lindsey Graham da Sanata Chuck Grassley da kuma 'yan Democrat biyu, Sanata Dianne Feinstein da Patrick Leahy. Ta ki ta faɗi yadda za ta yanke hukunci a kan dokar kotu ta shekarar 1973 game da damar zubar da ciki a Amurka da 'yancin mallakar bindiga da kundin tsarin mulkin ƙasar ya tanadar. kuma a zaman shari'ar da za a yi a wata mai zuwa a kan tsarin kiwon lafiya tana gani ya kamata dokar ta kasance yadda take ko a'a. Kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya talata ne dai kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido a kan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus ɗin da yake haɗawa saboda dalilan kariya amma bai ba da ƙarin bayani ba. Maganin wanda Eli Lilly ke hadawa tare da kamfanin Absalera na ƙasar Kanada, na daga cikin rukunin magungunan da ake kira monoclonal antibodies waɗanda aka yi su a matsayin garkuwa abinda masana kimiyya ke fatan za su yaƙi ƙwayar cutar a jikin bil'adama. maganin shigen irin wanda aka ba shugaban amurka donald trump ne bayan da ya kamu da covid-19 a farkon wannan watan Nazarin maganin da aka fara a watan Agusta an yi ne da zammar gwada shi akan mutane dubu goma da suka kamu da coronavirus aka kuma kwantar da su asibiti a Amurka. Isra'ila da Lebanon sun kaddamar da tattaunawar kai tsaye game da takaddamar bakin iyakar teku da suke yi. Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya na a matsayin masu shiga tsakani a zaman shawarwaran da aka fara a yau Laraba a shalkwatar hukumar samar da zaman lafiya ta Majalisar Ɗinkin Duniya a garin Nakura da ke Lebanon. Ƙasashen na takaddama ne a kan batun yankin da ke da tazarar kilomita 860 murabba'i daga tekun Mediterania, inda duka Isra'ila da Lebanon ke ikirarin yana cikin yankin ƙasashen su. Bangarorin biyu ba su da wata dangantakar diflomasiyya su Kuma jami'ai sun jaddada cewa ganawar da aka fara za a yi ta ne a kan batun kaɗai ba don a daidaita dangantaka ba. Tsagai da Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a farkon shirin a Najeriya masu ruwa da tsaki a fannin tsaro na ci gaba da bayyana ra'ayoyin mabambanta bayan da hukumomin kasar suka rusa rundunar 'yan sanda ta SARS mai yaƙi da masu fashi da makami inda daga baya aka kafa wata runduna ta musamman da ake kira SWAT. Daga Abuja ga rahoton da Hassan Maina Kaina ya aiko mana. biyo bayan soke rundunar zaratan 'yan sandan na musamman da ke yaƙi da 'yan fashi da makami wato sas sakamakon jerin zanga-zanga da ake ta yi a nan Abuja da ma wasu manyan biranen Najeriya. A jiya, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya sanar da sake kafa wata sabuwar runduna mai suna Special Weapons and Tactics ko kuma SWAT a takaice, wacce za ta mai gurbin SAS ɗin. Kamar yadda kakakin 'yan sandan Najeriya ya aiko mana, Sufeta Janar na 'yan sandan Najeriya ya ce jami'an da za su yi aiki a wannan sabuwar runduna za a yi masu gwajin kwakwalwa da ma na su kafin a tura su wuraren da za su fara samun horo. Duk dai da gwamnati da rundunar 'yan sandan Najeriya sun amince da dukkanin bukatun masu zanga-zangar amma har yanzu ana ci gaba da wannan zanga-zanga a nan Abuja da ma wasu sauran biranen Najeriya. To komai masana tsaro za su ce akan haka? Tambayar kenan da na wa Dr. Kabiru Adamu. An kai kusan shekara uku ko hudu da aka hito da shi wannan eh, nau'i na zanga-zanga daga kafan sada zumunta wato intanet eh, social media aka fara hash eh, endsars to kuma har ya zo ya ci gaba har yau ya zama abin da ya zama to akwai yiwuwan cewa waɗansu waɗanda manufarsu daban sun kusa cikin wannan zanga-zanga da za a kira shi ko kuma shi ainihin eh, abin da ya zanga-zanga ta kirkiro to suna son su cimma wani buri na daban na siyasa ko na eh, wato eh, criminality eh, zagon kasa ga kasa ko wani dai manufa nasu na can daban to a takaice shi zanga-zanga ya gaji haka na muka diba lokacin da aka yi zanga-zangan wannan bakin fatan da aka kashe a amurka wadda ake cewa michael floyd abin ya zo ya canza ya zo ya zama black lives matters aka zo aka yi ta zanga-zanga abubuwa da yawa da suka biyo baya dangane dangane da wannan har kusan aka samu shugabanni na siyasa wanda suka ajiye aiki saboda irin zanga-zanga to a takaice dai kimiyyar zanga-zanga ya nuna haka cewa fara shi ke da wuya to shi yasa kasashen da suka samu da suke suke daukan irin wannan da muhimmanci su dau matakai na dakile shi kafin har ya nisa kai inda ya kai duba dai da yadda wannan zanga-zanga ke ci gaba da daukan wani sabon salo a kusan sassan Najeriya to a irin wannan yanayi ko menene abin yi Farfesa Muhammad Tukur Baba kwararre ne a Najeriya. Salamu alaikum Malam Hassan. Gane da tambayar ka abinda zan ce shi ka san shi hali zanen dutse ne. Eh, eh, eh, jami'an 'yan sanda sun sun yunkura sun yi wannan canji to amma in ka duba bayanai da kuma kasidu da ra'ayi da mutane ke ta rubutawa a jaridu ga social media da sauransu kowa ya san wannan Eh, an yi shi ne dai abin nan dodorido babban magana na nan kamar yadda ni ce kwanakin baya shi ai halin wannan sars da mutane ke allah wadai da shi ba wai su kadai bane hali ne na 'yan sanda hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ta gaida hassan mai na kai na. gwamnatin amurka ta tallafa wa iyalan sojojin da ambaliyar ruwa ta haddasa wa barna a jamhuriyar niger da wasu kayayyakin rigakafin cutar kwalara da na zazzabin cizon sauro wanda darajar su ya haura miliyan 20 na sefa wakilin muryar amurka a yamai sulmumin barma ya aiko mana ƙarin bayani da yake damka wannan tallafi a hannun shugabannin rundunar mayakan sojojin jamhuriyar nijar jami'in kula da ayyukan soja a ofishin jakadancin amurka kanal jimmy kreshki ya bayyana cewa Nous savons que la vie des Nigériens a été touchée Sanannen abu ne ambaliyar ruwan da aka fuskanta a bana ta matukar haddasa cikas ga rayuwar 'yan Nijar. Saboda haka ya zama wajibi mu tallafa wa jama'a a matsayinmu na abokan hulɗa na fannin tsaro da zaman lafiya. muna tare da ku. Mataimakin shugaban sashen kula da ayyukan inganta rayuwar dakarun Nijar Kanal Dodo Bubakar ya yaba da wannan yunkuri da ke zama wani matakin kare iyalan sojoji daga cututtukan da ke da nasaba da ruwa kwamandan aishatu usman na daga cikin jami'ai a wannan ofishi da ke karkashin ma'aikatar tsaron ƙasa. Eh, matsalar ruwan da ta shigo tana zuwa da eh, ciwon kolera tana zuwa da ciwon eh, masassara fiske ko ina akwai sabro ko ina ruwa sun taru ba su da wurin gudu kenan salte sai ya abin kayan da suka kawo muna yana taimaka muna mu fami da sojawan mu wurin aikin su kun san suna cikin dazuzzuka eh, cikin saboro kenan wa'annan su yana kama musu yana kawo gudunmuwa kuma yana kawo kariya su cika aikin su kuma iyalin su da suka bari nan ga gida a kare su bisa kan lahiyar jiki to kome matan sojojin da aka baiwa wannan tallafi ke cewa madam mati aisa sule na magana da yawon kungiyar su ga kayan masha Allah kowa ya gani ba abun da babu cikin shi da na yare da na manya duka maza da mata komi akwai ciki kenan muna godiya mm, Allah ya sa daɗi ana yi sosai wallahi an taimaka mana kuma insha Allah mun gode ba idan kayan tsabtace jiki da na kare kai daga kamuwa da cututtuka tallafin na kasar amurka ya kunshi wasu kayan nishadi da nufin karfafa dangantaka tsakanin sojoji da fararen kula muna da wani aiki da ake ce ma acm activite civilo militaire da mu da sojawa da civiloli muna gamuwa muna wargi muna eh, muna hira kenan an kawo balon da zai taimaka mu tai wajen wararen hula muna ba su balulukan nan kun sakakkani mu kun san so soja sai akwai gudu akwai sport kenan yana kama mun kuma mu yi eh, aikin mu ruwan saman da aka tafka a bana ya haddasa mummunar ambaliyar da ta jefa dubban yan nishar cikin mawuyacin hali cikin su har da iyalan sojoji saboda haka bayan tallafin da ta bayar a kwanakin baya domin fararen kular da suka tsinci kansu cikin wannan ibtila'i kasar amurka ta ga cancantar ba da wani tallafin na daban domin iyalan dakarun tsaro sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Masu sauraro yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman wanda ya tattaro mana ra'ayoyin mutane kan matakin rusa rundunar 'yan sanda ta SARS a Najeriya. a cikin wannan wata na oktoba da muke ciki babban baturen 'yan sandan najeriya muhammad adamu abubakar ya ba da sanarwar soke rundunar zaratan 'yan sandan nan masu yaƙi da masu fashi da makami a najeriya da aka fi sani da suna sas a takaice zanga-zangar 'yan najeriya maza da mata musamman matasa a wasu jihohin najeriya ne ya ja rushe wannan runduna ta sas 'yan najeriya da dama na zargin jami'an sas da wuce gona da iri a wajen gudanar da ayyuka kansu. To menene ra'ayoyin 'yan Najeriya a game da soke rundunar 'yan sandan ta SAS ga ra'ayoyin wasu 'yan Najeriya mazauna jihar Oyo. Sunana Alai Abakar Mauni Tala so daga Ibadan. To rundunar da SAS din nan gaskiya suna da umfani amma kuma bannan su ya yi umfanin su yawa. To miya umfanin su kuma menene bannan su? To abinda umfanin su gaskiya sabilla wani bi suna kama masu laifi. To amma kuma wani bi su ma suna shiga cikin laifin nan su aikata. To shine yasa akwai umfani gare su kuma akwai rashin umfani a kansu za ka ba misali kaɗan a game da laifukan da suke akatawa a akwai akwai wasu mu da aka kama kawai mutum kahin a je cike irin wani tafiyar da kike a halbe mai kafa wani a ji mai ciwo tun in ka kama shi a yi bincike ne zuwa kotu a tabbatar da laifi ne bai kamata a aikata mai kahin ba bincike a kan lalura ta ba ba ka ganin cewa kila waɗannan da aka kama sun so su gudu ne sun so su tsere shi yasa yan sanda suka harbe su don su hana musu tserewa eh, to ai mutuwa na nufin tsere kai sai a sa shi sai kulle shi har a gama bincike ne ba sake za a yi mai ma bele hikere ma makaila ruyami me zaka ce a game da soke rundunar sas to ai dai abun jin daɗi ne don sun sa cikin talaka cikin wahala ba su din gaskiya aikin da ka sa su ba sai suke yi ba to amma suna kama masu laifi suna yaki da masu laifi suna faɗa da masu laifi domin su kare rayuka da kuma lafiyar jama'a to ana taimaka ma dai wahala su ya yawa kana ji ko wahala su ya yawa in da na a fita kwarai aikin da ka sa su akan maganin bara ka ce wasu dinga bukata ba yaran yahu ba ne Sai na yaran yahu ba ba aikin su ba ne amma su tare mutum ko baban wani suka samu hannun shi za su karu ba ruwa abduba kudin da yake cika kan jinsi za a shere kuma a kashe shi ta wani wannan ba hujja ba ne yana aikin dama da suka bi ne tare bara ya samu bara to ai yau wannan dai ba za a ce wai a rushe su ba amma su da miya gaba kida sun gaji da su wato ka goyi bayan a rushe su to Allah ya dana goyi bayan a rushe su sunana Abdullahi dan Fulani mai tsare turare zango ibada me ra'ayin ra'ayinka game da soke rundunar yan sandan nan masu yaki da yan fashi da makami SAS to wannan yan sanda na SAS suna da amfani kwarai kuma akan kan yan gareji suna kama yan gareji suna hukunta su amma suna wuce gona da iri saboda haka idan sun ganka da misali da kamala haka ko kuma su kwanto wani tikekin barawa su je a hada baki da shi a ce an saida mai wani abu a kama shi a ci shi kuɗi babu li babu la babu dalilin komai kai kaga wanda sun ka taba irin wannan hali na gani ya fi a kirga na fi a kirga ba ni misali guda biyu ko wani wanda sun ka zo nan cikin kara suka kama shi suka koro sun kama wani dan karami mutumin da bai taba ma wani mu'amala da barawo suka ce ya ya saida mai sani akan ƙarya na ɗaya kenan na biyu kuma akwai wani wanda sun ka gani randa bawul yana jingine yana goya suka je suka kama shi suka ce kawo ya ce bai kawowa suka lakkaɗa mai duka sun ka ɗauke shi kuma suka kai sat suka je suka ci shi kuɗi sama da dubu ɗari da hamsin akan babu komi ya je da baya ɗauko kwali na hansa ɗin shi ya gudu sun ci wannan kuɗi sun ci banza kuma ga duka. Muhammadu Lawan sarkin shanu Ibadan. Me za ka ce a game da rushe rundunar SAS? An rushe su? An rushe su. Ai ba za an rushe su ba. To da ka sani me zaka ce gaskiya na ji daɗi da an karo saboda kashe kashe mutane kawai da can amana suke kawai Najeriya ba su da umfanin ku yaya kashe-kashe waɗanda an kasa domin su ba da tsaro ga lafiyar jama'a tare da kare rayuwarsu da dukiyoyinsu to abun da suka yi gaskiya ba ma gaskiya na ba saboda abubuwan da suke yi suna zakuwa suna kama mutane suna cutan mutane suna kama kuɗaɗen su kawai ga sunan ba libala wani suna kama mutane ma wurin aikin shi bai san kowa ba bai san sauka ba su zo su kama shi su turke shi sai ya ba da akwai wanda suka ansa miliyan ɗari miliyan hamsin hamsin suna an sa a kansu saboda saboda ba su da wani umfani a Najeriya wallahi mun ji daɗi kuma wanda ya roshe su Allah ya saka mai da alheri to kai ka taba ganin wanda sun ka karbi kuɗi gari kwarai kuwa ni ina zaman shaida dan ni wallahi cikin ibadan nake a ibada ina da wani aboki wallahi bai san abinda Allah ya hin duniya da lafiya ba sai dai wanda Allah ya kawo mai wallahi sai sun ka sun ka kama shi wallahi sai da ni cire kuɗi dubu ɗari biyar ni ba su ni da mana na yanzu dare in wani su ko wallahi lehin ko ko na kazara bai da sunana Muhammad Jiddo Usman wanda aka sani da Danna Jidda Usman usman to ni na wara dai rushe rundunar sas din ba ta yi ba ni abun da nake ra'ayina a tantance su na kore a bar shi na banza a kore shi a yi masa dismiss haka din ya fi alheri amma yanzu da an rushe su gaba daya to kile ne bannan da za su yi za ta fi na da za su haɗa kai da shi da mugaye sai su coci mutane to amma mutane da suna da ra'ayin cewa waɗannan 'yan sas eh. suna wuce gona da iri wurin yin ayyukansu eh suna wuce gona da iri suna kakkashe mutane amma masu kashe mutanen nan su ma a tantance su wanda yake da laifi a bangaren su kamandan nashi gaba da a kore shi inan kore kamandan nashi gobe na kasa ba zai kashe wani ba ni na wara yake nan Allah haji musu sabakin gidu me zaka sai a game da rushe sa wallahi na goyon ban shi wallahi na goyon ba rushe ba su da amfanin komi banda duka mutane wanda bai ci ba mai sata mai diyawa yawa an tale su sai a ji a kama wanda karamin aiki sai a dinga duka ba su da aikin da suke kan aikin su kaidan su ba sa yi to amma suna hana fashi da makami suna kare mutane su suna ba su karfi ma ni ban yarda da su ba ban yarda da su ba ba ka ganin cewa idan babu rundunar sa su ma yan fashi da makami za su zabura domin su su rika aikata ma mutane laifuka Allah zai kiyamu mu kuma Allah zai kawo wani wanda sarin da na irin da ba sas ba za su bullo da ai lokacin da ba sa ai kasa ya zo na lafiya yanzu ma Allah zai kawo wanda zai zai aiki da su za za yi sunana Abdullahi Agwamosho me zaka ce a game da rushe rundunar sas eh rundunar sas eh, rushe sun da yayi yayi mana addaci kuma ya yi abin kwarai tunda mutanen sun matsa mutane a gari dan wansu ma mutane a cikin gari ko ba su da laifi sai su takura shi su ce sun ba da wani kuɗi ko yaya dan mun da muke bin anya muna yin tafiya mu je mu yi siyayya sai su sai ka ga sun tare mu akan ba laifin la ba laifin komi su ce sun sai mun ba da wani kuɗi in ba mu bar ba kuma sai su su galla mana azaba kai ka taɓa ba dan sas kuɗi tabbas nawa ka taɓa ba su sas sun za mu wuce wani ya ce sai an ba da ɗari biyar wani ya ce mun da sauki sai an bada ɗari biyu. An taɓa karɓa kuɗi gare ka? Tabbas an taɓa karɓa gare ni. Nawa an ka karɓa? An karɓa ɗari biyar an karɓa naira ɗari biyu. Daga ina zuwa ina? Daga anyan Ibadan Maniya zuwa Isai. Daga Isai zuwa Igana Okeho Okeogun. Kuma ka tabbatar da cewa 'yan sas ne? Tabbas ga suna a rubuce a cikin rigansu na bakin set da suke sawa. Ne laide ne laide Isfam. Ka gana magana sas magana shi hankalin saboda duk jama sun mai magana a kan shi yanzu sun yaka sun yaka sun yaka wani da kuma security ne amma bai yakin shi sun je ki yaki na wani sai kalbe wani abu je mutane bai da kyau saboda Allah muna tare government eh, duba mutane a gari saboda in sun samu lafiya sai eh, so ke so ya kyau ko ya kyau ya kyau suna na Usman Ibadan wa'annan mutane yan sa din nan bai kamata a ce an cire su ba ko ba haka don aikin da suke ma mu dai mu nake gani a mai dugure dai to ya ma hina sojoji akwai wa'anda kamata a cire amma wannan 'yan sa bai kamata a cire su ba ya kamata ko da rage musu karfi ne rage musu za a rage musu ba an cire su bane an soke su ne domin a warwatsa su cikin sauran rundunonin 'yan sanda eh, ai akwai inda kuma sun bi 'yan sanda aiki tunda kaga ko mai duguru kwanaki da aka tai da mutane su suka tafi suka dawo da wannan mutane har da dabbobi suka dawo da su ni na ji a rediyo kuma ya aikin da 'yan sanda suke yi na sojoji ya fi na sojoji a dai mai duguru ban ce maka wani wuri ba kuma ko mu na mu da ba da hinda suka muna ba abin da suka muna ba abin da hada mu da su duk wanda kaga sun ma wani abu to dama shi yan nema kana mai laifi ne mai laifi ne muna in ba ka da laifi suna kama ka ko suna maka wani abu sai mai laifi ayi Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Adalla, an gaishe ka Hassan Tambuwal. Kawo yanzu cutar coronavirus ba ta da magani. sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar. Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni. Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki. Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari. Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa. Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya. Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira. zo ga takaitattun labarai. Yayin da aka soke muhawarar 'yan takara da aka shirya yi gobe Alhamis, shugaban Amurka Donald Trump na jam'iyyar Republican da abokin adawarsa na jam'iyyar Democrat tsohon mataimakin shugaban ƙasa Joe Biden za su yi wani taron amsa tambayoyin masu kada kuri'a maimakon muhawarar. Gidan talabijin ɗin NBC ya faɗa a yau Laraba cewa zai nuna taron a gobe alhamis da karfe 8 na dare inda trump zai fuskanci masu kada kuri'a a birnin miami da ke jihar florida dama kuma gidan talabijin din abc ya riga ya shirya yin irin taron da biden a daidai wannan lokacin a birnin philadelphia da ke jihar pennsylvania amy coney barrett wadda shugaba donald trump ya zaba don zama mai shari'a a kotun kolin amurka ta koma majalisar dokokin kasar a yau laraba don ci gaba da amsa tambayoyi bayan wani zama na kusan sa'o'i sha biyu da aka yi da ita a jiya talata inda ta ki ta amsa wasu tambayoyi daga sanatoci game da yadda za ta yanke hukunci a kan shari'a da za ta fuskanta idan aka tabbatar da ita don cike gurbin da ke babbar kotun kasar. An sake samun wani kamfanin sarrafa magunguna da ya dakatar da gwaje-gwajen maganin COVID-19 bisa dalilan kare lafiya. A jiya talata ne dai kamfanin magungunan Eli Lilly da ke Amurka ya sanar da cewa wakilan da ke sa ido akan gwaje-gwajen maganin coronavirus masu zaman kansu sun dakatar da maganin coronavirus ɗin da yake haɗawa saboda dalilan kariya amma bai ba da ƙarin bayani ba. masu sauraro haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shirye. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da editan yau Mahmud Lalo sai Julie Leathers Gresham da ta hada shirin ta kuma ba da umarni da kuma injiniyan mu na yanzu ni ce taku Binki Esiyaru muke muku fatan alkhairi ku kwana lafiya ma'assalam.